الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وقتها يوم 25 ga watan zulqa'da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyu watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a ci gaba da karatunmu na alfikihul miyassar wa adillatihi min alqur'ani was sunna na sa'ad yusuf abu aziz jazakallahu khairan muna magana akan wasu matsaloli da ke da alaƙa da gado in ka faɗi magana akan al'asaba da muka ce za a tashi a kan kaifiyatu taurikin asaba bin nafsi ne ko? nan ne gurin? mu yi magana akan asaba su ne masu tashe dukiya yayin da suka kaɗaita ko kuma yayin da aka baiwa masu bewa rabonsu abin da ya rabu sai su kwashe na fata an gani. su ne muke magana a kansu to sannan muka sun kasu gida biyu akwai al'asaba bin nafsi akwai al'asaba bin sababiyya haka ne ko malam yake kaifiyatu tawrit al'asaba bin nafsi al'asaba bin nafsi asnaf arba'a yadda ake gadarwa asaba gadu wanda yake ce ma asababin nafsi wato a tubai da karan kansu ko da suke a tsaye da kansu al'asaba bin nafsi asna asaba bin nafsi nau'i nau'i ne asnafin arba'a وترث حسب الترتيب الآتي suna gado a tsarin yadda aka tsara a jere ɗin nan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan misali albunuwa albunuwa su ne na farko abinda ake cewa albunuwa ya haɗa su ne a mataki na farko وتستمر الأبناء din ɗin sun ƙunshi ‘ya'yan mutum a karan farko na cikinsa wa zana wa ɗin sai kuma ‘ya'yan ɗajikoki kenan da ɗin mazala ko da abin ya yi ƙasa jikoki jikoki jikoki jikoki jikoki in babu na saman sai na ƙasan su zo sa wannan shi ne na farko وإن لم توجد جهة البنوة انتقلت تركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة إذن باب تنظر الآية با إعطاء با جيتوكي با قومي ثم جاء أبن جواله نجادي با أنسى اللهم قوان sai a tafi kowaye a mataki na biyu a wajen asaba a mataki na biyu su ne iyaye su ne iyaye na fatan an gani Iyaye da ma da aka faɗa ana nufin ɓangaren uba su ne ubuwa ɓangaren uba wato ka ɗauki abin a tsari yadda za ka fahimta abin shi ne daga wannan mataki ko kuma kowa ne ne faskila a mataki a'a ba haka yake so yake ba a taƙaice a su a karan farko a first class wanda za a fara gabatar za su ne a misali mutum yana da ɗaya kuma yana da iyayen a jikin tana dukkan nufu a su ne amma yayi zai fi gadin sai a fara gabatar da ɗaya ma'ana ɗaya ko su kori iyaye ɓangaren uba ke ga ɗa ga uba ka mutu kana da ɗaya mahaifinka na nan to na a su dai sai fara gabatar da ƴaƴa in babu ƴaƴa sai a zo kan iyaye ka gane wato iyaye maza nake nufi uba kenan abin da yasa ka ji wancan bayani na gani ka ga wa inna zalan shine idan ba da ɗa na kuke akwai jikoki su zai ta hau kujerar gurin ma'ana yana kai sassa a kullum to zai iya korar uba matuƙar yana Suna abin da yake nufi wa in nazara idan aka zo babu ƴaƴa ba ƴaƴan ƴaƴa to shine sa zo mataki na biyu shine uba yana nan e yana nan kafin a tafi mataki na su sai a duba to tunda uba baya in uba baya nan fa a tafi mai hawa kujerar uba shine wa kakan shi ma haka za a kasa cewa ko da a je annabi adam in yana nan to shi zai zai hawa mai kujera shi ne al'adu idan babu yasa tafi aljaddu wa in nazala shi ma ko kuma wa in ala ko ya yi sama idan babu shi shi ne ta tafi ko waye asibi a matakin na uku mun fahimta to shi ne abin da yake nufi da albuniya wa tastamilu ya kunshi al'abna wa abna'ul ibn wa in nazala ka gane wannan to fa in lam tujad jihatul bunuwa in a bayan bangaren ya'ya ba a samu ba in takalatu tarika da yanzu tarika tarin da aka bari sai ya yi tarin ya turo aw ma ya yatabaqqa minha ko abin da ya rage nan da aka ce a da ya kun babu su to sai ya turu ila jihatul ubuwa bangaren uba wa tasalu ne shi idan ya kunshi bangaren ubuwa ya kunshi al'ada uba wal jadda da kaka as-sahihu magana mafi inganci shine wa in ala ko ya san shine al'adu wal jaddu kowal jaddu sahihu wa in ala kaka ingantacce in yana nan ko yayi sama wa in lam yujad ahadun min jihatil ubuwa in a bangaren uba babu babu babu uban na asali ba kaka ba baban kaka ba kaza ba kaza duka sun kare shine fa in lam yakun ahadun min jihatil ubuwa hayyan in babu wani ne rai istahaqqa tarika wanda ya tantance wannan gado aw ma baqiya minha ko wanda ya tantance ko kuma kai wannan zai tafi istahaqqa tarika aw ma baqiya minha al-uquwa da fa'ilinta ko uquwa shi zai tantance wannan gado ko abin da ya rabu ne kaga shine a mataki na uku mataki na uku shine uquwa eh al'af ah, dan uwan to a nan dan uwan an ce kawai ukuwa ashaqiq ake nufi aure li aure aure li ko an ce ukuwa to amma kai ka san kuma mataki ne yayin ya fi karfi ashaqiq kamar eh, sai ne ce sai ta haɗu zuwa ga al'ukuwa وتشتمل الإخوة لأبوين والإخوة لأبيه أنا يقول شيء الإخوة لأبوين تنقوان أبوين من يدى شكيك من أبوين أنا نفسي عندها هذا إياه لأبا أقول أن أولد شكيك شاكيك والإخوة لأبي فكما dan uwa ne aji wanda suka hada uba idan babu ko ba za a zo da ummi ba dan su ba bangaren asibai bane to idan babu idan babu su sai a zo mataki na hudu suwaye asibai a mataki na hudu sai a ce ƴaƴan ɗan uwa ƴaƴan <laughs> uwa ina dan wansa da tsotse babu ina da abi babu to ina ibnu akhi shakiki dan yayin sa uwa da uba da ko dan tsanin sa uwa da uba da shi ya bai hakuri ne shi ne ma'ana ibnu akhi shakiki shi ne sai ce wa abana'ul akhi li abawayhi in babu shi sai abana'ul akhi li abi ibnu akhi li abi shi ne a mataki na gaba wa in nazala kullu minhuma shi ma ko da kullum yin na zai tsaka ma'ana idan babu ibn al-asir shakutu sai a tafi zuwa ga ɗan ɗansa haka shi ma zai tsaka har sai in babu yake a tafi a mataki na gaba فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة إن باب duk ɓangaren ukuwa ‘yan kwantaka babu kuma ga gado ya rabu cewa fa in talaka fi tarika انتقلت التركة أو الباقي منها wannan gari sai turu ko abin da ya rage nan ila jihatul ulima sai ya tafi bangaren ulima shine mataki na nan na biyar kenan ko na biyar shine sai ulima ulima shine ɗan uwan uba ɗan uwan uba musa ka gaba za ta zo gurin in babu uba ba ruwanka da bangaren ɗan uba sai a dawo bangaren ɗan uwa in babu yan uwa ne sai a zo ɗayansu in babu su sa ta ina kanin ubanka domin shi ne asili shi ne a mataki na biyar al'umuma wato an kullum sakin min gauri farkin a nan babu bandanci bayan umuma أمومة الميت نفسه أو أمومة أبيه أو جده yace anan nan ni gairi farkin ba tare da bambanta baina umumatil mayyiti nafsihi tare da ko kuma tsakanin umuma na mamacin kansa ko umumati azihi au jaddihi ko kuma ta babansa ko kakansa ba ko da haka don ta wannan babbakon sa ne to shi ke nufi ne da zai masa shi ne gaba illa anna ulumata al-mayyit nafsihi tuqaddamu ala ulumati abihi sai dai inda za a haɗu a ce to ga bakkoki bakwan mamaci ɗan uwan mahaifinsa aminsa na fata an gani ga amman can yana nan sai kuma ga baffofin babansa suna nan wani sai a gabatar da ilimati al-mulki da ya ce min gairi farkin baina ilimati al-mulki nafsihi aw ilimati abihi aw jaddihi kai ba tare da bambanta tsakanin bafofin mamacin kansa ba abinda ake nufi da bafofin mamacin idan shi mamacin aiki ne mamacin shi a sa na uba da ya mutu yana da bafa haka ne ko misali shi idan da shi mamacin da ya mutu yana da bafa tunda babu uba amma yana da bafa to idan akwai kakanta, kakan yana ne to ba za a sai a fara gabatar da dabbobin uban ba za a ɗauki kakan shi ne umumatul mayyiti ai umumatu abihi au jaddihi illa anna umumatul mayyiti nafsihi tuqaddamu ala umumati abihi wa umumatu abihi shi kuma tun da babansa su kaddamu ala umumati jaddihi wa hakaza wato ana fara duba dai yayi kusan ce yayi ku kusan karshe ma da yake farin yubi da askasin mutu abdidu idan da za a samu wasu mutane duk suna nan sun haɗu mutu abdidu na suna da yawa sannan ta sayar nisibatuhu ila al-majlis alaƙar su da mamacin sun yi balansa yadda kake ɗan uwa a gurin mamaci haka nake ɗan uwa sai dai akwai shaƙiƙi akwai la'adi misali amma duk ɗan uwa ne kai ɗan uwa mamaci ne ɗaya eh. ni ɗan uwa mamaci ne ɗaya eh. ni shaƙiƙi ne wannan la'adi ne ina fata an gane to a nan idan ta sayar nisbatu ila al-mayyit min harafin jiha idan sun yi daidai ta bangare wa daraja da daraja kana a haƙuhin bil'insu to wanda zai fi cancanta da gado a ƙaraba hun ƙaraba wanda ya fi kusanci ga mamacin kaga shaƙiƙi ya fi kusanci mai aji yitu ashkasar idan mamaci ya wasu mutane متساويين ومتساويين في بلنس الجود في نسبتهم إليه جمدا دنجنتوس غريش من حيث الجهة فبندر كما تؤخي أقل والدرجة كما تبندر الدرجة والأولى فبندر كرتي ما به استحقوا على السواء بحسب بحسب رؤوسهم wannan sun cancanta dukkaninsu su raba wannan gado daidai da daidai da gwargwadon ru'utihim matsayin wa hada huwa ma'ana ma yaqulu al-fuqaha wannan ita ce ma'anar abin da malaman kuɗi suke cewa inna taqdima fil asabat bin nafsi gabatar da asibai bin nafsi yakunu bil jihad karan farko kan kasance ta bangaren ta ina suka kullu jihar da suka kullu farinai ta hadas in sun haɗu ta bi daraja ta kuma wa fi daraja farinai ta sawar in sun yi daidai ta bilkuwa ta waye fi ƙarfi farinai ta hadas fi daraja wal jiha wal kuwa in sun haɗu wajen daraja da bangare da ƙarfi istahaku ala sawa gaba ɗaya sai su cancanta wa wujji ake taraka sai a raba gadon bai nafin a tsakaninsu ala adadin gwargwadon yin misali ‘yan uwanta uwa ɗaya uwa ɗaya shakikin suna da yawa ka ɗauka ta ‘yan uwansa sun kai goma kuma duk uwa ɗaya uwa ɗaya to haka za a raba a tsakaninsu a nan ‘yan uwansa shakikai za su kori da ake saboda sun fi su ƙarfi sun fi su kusanci na fata an gani to da ka sun yi daidai ta bangaren a jiha an uwa ne to sai a ce to wajen daraja da ƙarfi fa ta ƙiƙai sun fi idan mutum ɗaya ne a ɗi suna da yawa a raba a ƙasani to da haka dai a taƙaice sa'ad da mutum ya mutu babban abin da mai rabon gadi yake so ya ji wa da waye bari shi kuma sai ya kalli abin a ilimance sannan sai ba da mafita ɓangare na biyu mali ce asaba sababiyya asaba sababiyya yantar bin nafsi al'asibirin na sababi asibi da ake ce ma'asibi sababi هو المولى المؤتك هو مؤتك شيني باوا دعك انت باوا دعك انت انتين دا باوا كيك انت ذكرا كان ان انسان مدن يكونك فإذا لم يوجد المؤتك إذن بأسامه فإذا لم يوجد المؤتك falmirasu li asibati hibbuku idan ba a samu mutuk wanda ya yanta bawa ya mutu wanda ya yanta bawa ya mutu kuma shi ne zai gaje shi sai ko ta da ɗan uwansa maza kawai shi ne asibai a lokacin sai ce falmirasu li asibatihi az-zukur mirasi zai tabbata ga asibai ga asibai mutuk maza ma'ana ɗan uwansa maza wannan a taƙaice kenan abu na gaba shine alhajar wal hirman alhajar wal hirman alhajar shine kyamatancewa da kuma hanawa gaba ɗaya abinda ake ce hajar rage kwaliti wajen samun gado ya kamata ka sami miliyan biyar ne samuwar wani sai ta sa ta koma miliyan biyu da rabi ko miliyan biyu ma saboda wani ya yi maka hajjiki wani ya fi yadda gaban su na fata an gani ko kuma hirman hirman shi ne kai ya kamata ka gada ba dan da wani ba samuwar wani sai ta sa ko ɗandala ma ba ta sani ba wannan shi ne hirman ya yi ma cikas kenan to malam yace me ya ta'arifin alhajabu alman'u min kulli mirasi aw min ba'dihi idan sai hajabi alman'u min kulli miras ko dai hana mutum dukkan gado aw min ba'dihi ko hana masa wani bangare wal hirman shi kuma hirman man'u shakkin mu'ayyan min mirasihi hana wani mutum na musamman gadonsa بسبب تحقق المال فبعد تبتور ومن عبد الزيز هنا تنجادة من موانع الإرث دقى عبد الزيز هنا تنجادة وما كشين يهرمان كالقتل كمرم سيني كشرون ونهايه من الموانع دمك من تنسى موانع الإرث أكتب لأوكم نفسه قتلوا ورزق واختلاف ديني سعباني الديني دا بوتا دا كما نسين يكشى وان دا جي جادا وان نسين موانع الارث وفي اهنا نسين جادا اكثام الهجب وهجب يا رب الهجب نوعاني كلا ديني هجب نقصان وهجب هرمان قول دي اهل القسان وهنا نسين جبالا فهجب المقسان shi hajjabu na kusan kowa na ƙasa mirasa ahadul warisa shi ne a tana gadon sai daga cikin magadan ne zai da gairihi saboda samuwar wani sai a sauye mishi wai ya kone da kan tafi askar irin wannan su biyar ne samuwar wani za ta sa a rage mutu misali a zauji miji yahu zabu min al-mistik aka rage shi daga ba shi rabi ila rubu'i ya koma rubu'i inda wujudin waladu idan akwai ɗa ka ga ɗa ya yi masa ne hujjubin isani a madadin nisfu ya koma rubu'u wannan hujjubin isani na biyu a zauja mace wato hujjabin nuna rubu'i akan kare ta ma da nisa samu rubu'i إلى الثمن تقوم الثمن عند وجود الولد إذا دأ لا فإنت ما تسوء دعوة فأجزاء كنت فدي إذا أنت تقدر كل إذا a da wasu ƴaƴan kamar al'ummu mahaifiya ta hijabi min sulusi a madadin a bata wani over three wani over three ila sulusi sai a kai sulusi shi ma inda wujudul far'il warisi idan akwai ƴaƴa shine al-far'il warisi al-far'il warisi shine ƴaƴan mazaje ولأبويه لكل واحد منهما الثلث الثلث الأول ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد هذا من هذا sannan bintul ibn bintul ibn ko jika wato ƴarɓa ƴarɓa ita ce ta ta hudu هي الأخت لأبي الأخت لأبي ترؤيا لأبي وترؤيا لأتسامي لأبي وأن بنت الإبن إن سكا أخت الإبن وتسكا الجميع وتكملة الثلثين كما إذا فلا أبايا أنت مهدير جيكا بإرؤوة to za su za su zama kamar fa'in kullum nisa'i wa amma hajar al-hirman hajar al-hirman ko wanda za a hana mutum gado wa huwa manu jami'ul miras shine a hana mutum gado gaba ɗaya an shakki ne wujudi daurihi saboda samuwar wani kamar al-miras al kamar a hana gadon ɗan uwan inda wujudihi inda wujudul ibn idan akwai da in mutum yana da ɗanansa in uwansa ba za su samu gado ba wa hadha an-naw'u la yadkhulu fi mirathi sitta min al sai da wannan nau'i ba zai shiga gadon mutum shida ba daga cikin magada wa in jaza an yi yuljabu duk da ya halatta a musu hujurin sai da hujurin mutane hujurin mutane za a yi amma ba za a hana musu gaba ɗaya ba wahun su ne al'abawani iyaye uwa da uba al'abu wal ummu sai su wani nan ba a hana su gaba ɗaya sai da musu hujuri kan na biyu da na uku da na hudu alwaladani ya'ya al'ibnu wal bintu ba yadda ba a hana ɗa ko a hana ya sai azzawjani na biyar da na shidan ma'aurata ba za a taba hana su gado ba sai dai a yi musu nisa ne kawai duk inda yawan suke su samu gado wa ya da kudu hujjubul hirmani fi ma a da ha'ula min warsa wa ya da kudu hujjubul hirmani fi ma a da ha'ula min warsa in ba waɗannan ba cikin mazajen kowa zai iya shiga hujjubul hirmani a hana masa gadon gaba daya wa hujjubul hirmani قائم على أساسين shi kuma hududul firman wanda za a hana mutum wannan ya tsaye ne akan tushe guda biyu akan asasi biyu na farko an da kulla man yankan min galmani duk wani son gado da yake dangantuwa zuwa ga mamaci bi shakkin la ta hanyar wani mutum ma'ana me yasa kake da gado ko ka samu alaƙa dangantuwa zuwa ga mamaci ka samu dangantuwa gare shi ne a dalilin wani to idan akwai wani sai a hana maka gado in babu shi ne sai ka ci gado shi ne kullum wani yanta ne da mai yi bi shakkin to na yi rufe wannan mutumin ba zai gado ba ma a wujudu zalika shakka in akwai wannan mutumin misali ka ibn ibn dan da jika kenan ba zai gado ba in akwai wani dan in akwai dan jika ba zai gado ba in akwai dan fa innahu la yarithu ma a wujudu idan shi ba zai gado ba in akwai dan siwa auladul ummi saɓanin ƴaƴan uwa ‘ya'yan mahaifiya saɓanin ‘ya'yan mahaifiya abinda ake nufi a nan da saɓanin ‘ya'yan mahaifiya فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها مثال كارث kabar mahaifiya mahaifiyar na fata an gani. mahaifiyar ne tana da yaya kuma tana da yaya shi wannan yayan nasa ba suna da alaƙa da mamacin ba a dalilin samuwar uwarsa to samuwar uwar don tana nan da zai hana cin gadon wa'annan ƴaƴan nasa ba suna da ɗan ɗan ba zai hana su cin gado samuwar uwa ba ya hana cin gadon ɗan uwa da ummi Kina da abin da yake so ya ci don kasantuwar uwa tana na ba ta hana su cin gado ba ka ga abin da yake asalin yake duk wanda ke dangantuwa zuwa ga mamaci a dalilin wani to samuwar wani nan zai iya sa shi da zai su gado ba kamar ɗan wato jika idan akwai ɗa na fata an gani sai ce fa inna hula ya rufu ma'a zubin ilin cewa auladul ilmi saɓanin ƴaƴan uwa idan mahaifiyarka tana da ƴaƴa wa'annan ‘ya'yan nata sun samu alaƙa da kai ne a dalilin mahaifiya to kamuwar mahaifiyar duk da bata mutu ba ba zai hana su cin gado ba fa inna hum yarithuna za su ci gado ma'aha tare da ita ma'a annahum yantamuna ila al biha tare da cewa sun samu alaƙar dangantuwa zuwa ga mamaci a dalilinta amma ba zai hana su cin gado ‘yan uwan uba? a shi samuwar uba zai iya hana su cin amma samuwar uba ne da haka hana ɗan gado an yi yawa shi ne yasa amma uba asibi ne zai iya hana su cin gado hmm. sai ma da yake yi al-aqrabu ala al ana kusantar da wanda ya fi kusanci sama da wanda yake mafi nisa misali fal ibnu yahdudu ibnu akihi dan ba yana kare ibnu akihi dan dan uwansa ba yana kare dan yayansa dan kaninsa ba za su samu gado fa in tasawaitu daraja idan kun yi daidai wajen daraja yurjahu bi quwwatil qaraba sai a rinjayar a yi tarjihi da gargadon ƙarfin kusanci kal'afin shaƙiƙi kamar ɗan uwa shaƙiƙi ya da aka mai aji yana kare ɗan uwa mai aji <laughs> hmm. Okay. matar ina da gado eh. gani? sosai eh, abin da ya rage mana ina ga muna da sauran karatu zai kai biyu da gaskiya shafi daya biyu a iya gama zo dama yana dab da sallar sallah saura sati biyu Allah ya samu da ok dubu takwas har yanzu kawo ce yau kowa ya kawo Thank you. ba ta yi ba